Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Alhamis shida ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana ɗaukar matakin soke jam'iyyu 74 da rashin taɓuka abin kirki a zaɓukan da suka gabata. sannan za ku ji cewa bayan kafa rundunar tsaro ta amotekun da shiyar kudu maso yammacin najeriya ta yi su ma kungiyar kabilar kudancin kaduna wadda aka fi sani da sokapo sun ce su ma za su kafa tasu hukumar tsaron a ƙoƙarin magance matsalar tsaro da gwamnatin tarayyar najeriya take ta sanar da shirin ɗaukar matakin takaita yawan layukan waya da 'yan ƙasar za su mallaka daga ɗaya zuwa uku a yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin kuna ganin wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka zai taimaka wajen magance matsalar tsaro a ƙasar lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar bayan nan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma shugaban amurka donald trump ya bayyana matukan farin cikinsa da nasara da ya a yau alhamis a shari'ar tsige shi yayin da kanun labaran jaridun kasar suka sanar da wanke shi kane shi kuma ya caccaki masu kallamirinsa sa'o'in bayan ya nuna jarida da ta ba da labari a wurin wata addu'ar karin kumallo ta ƙasa Trump ya yi irin haka kuma yayin da yake jawabi a fadar White House akan abin da ya kira bukin murnan wanke shi da majalisar dattawa ta yi da akan zargi-zargi guda biyu da ake masa. Trump da ya ci gaba da musunta aikata ba daidai ba yana mai cewa mun shiga tsaka mai wuya a kan rashin adalci. Tun da fari dai taron na wato taron addu'ar ta karin kumallo wadda aka yi ta ƙasa a nan birnin Washington DC. Trump ya dade Trump da ya dade yana yi wa 'yan Democrat shagube a a yunkurin tsige shi da suke yi. Ya ce kasar ta shiga cikin wani mawuyacin hali. akan wato sakamakon wato ayyuka na wasu azalumai kuma marasa gaskiya ya ce sun yi kokari su mana banna amma kuma sun kare su kai wa kasar mu babban lahani a jiya laraba daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta amurka wato fbi christopher ray ya ce shekarar da ta wuce ta 2019 ita ce shekarar da aka rasa rayuka na aikata ta'addanci a cikin gida tun lokacin da wani bam ya tashi a wata babbar mota a birnin oklahoma a shekarar 1985 wanda ya kara da cewa zai kara wato tashi tsaye wajen yaki da abin da yake janyo tashin hankalin da ya zama kan gaba na aiki da hukumar take yi karuwan hare-hare da muka gani a shekarar da ta gabata wani karin haske ne na ci gaba da irin barazanar da tashin hankalin na masu tsatsauran ra'ayin cikin gida suke yi ya ce wato kuma wanda ake aikata laifuka na kiyayya ray ya bayyana haka ne a shirye-shiryen da yake yi na ba da bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai irin waɗannan laifuka da wato ba su da iyaka a nan amurka kana tare da taimakon yanar gizo irin waɗannan ƙungiyoyin suke samun damar kaiwa ga ko'ina a cikin ƙasar ta amurka hare-hare da da turawa fararen fata masu tsatsauran ra'ayi suka kai da wasu masu ra'ayi na cikin gida ya kara karuwa a cikin 'yan shekarun nan a cewar hukumar ta fbi masu tsatsauran ra'ayi na cikin gida sun kashe mutum 39 a wasu hare-hare daban-daban har guda biyar wato cikin shekara guda da ta gabata ta 2019 wanda idan aka kwatanta da mutane hudu abin da ya shafi wasu hare-hare a cikin shekarar 2018 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adadin mutanen da suka mutu sakamakon cutar coronavirus ya ci gaba da karuwa a yau alhamis yayin da rahotanni suka ce hukumomin yankin wuhan za su tattara mutane da suka kamu da cutar a biranen yankin jama'an sun faɗa a yau alhamis cewa mutane 563 suka mutu sakamakon coronavirus wanda ke tabbatar da ƙarin mutuwa 73 cikin wuni guda haka zalika mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar sun haura 28,018 adadin mutuwar na yau alhamis shine mafi yawa da aka samu cikin wuni guda tun lokacin da wannan cutar ta barke a cikin watan disamba akwai mutane 150 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a wasu kasashe 23 da ya hada da mutuwar mutum guda a kasar philippines mutuwar farko da aka samu a wajen kasar china wani likitan china da ya fito karara ya yi kashedi a kan kwayar cutar a cikin watan disamba shi ma ya mutu da coronavirus a cewar kafafen yada labarai da dama ta kasar bayan da ya yi kashedin 'yan sanda sun kama dr lee sun kama dr lee wanda yake ya nuna cewa an wato ya kamata a tashi haikan kuma an kama shi ne da laifin wato rashin gaskiya da kuma yada jita-jita wanda hakan zai iya jefa jama'a cikin rudani. da kashe kasan senegal kuma ta fara ɗaukar matakan kariya a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin dakar daga cutar coronavirus biyo bayan wani da ake zaton shine mutum na farko da ya kamu da cutar a nahiyar afirka a cikin watan janairu amma duk da cewar gwajin da aka gudanar akan wanda ake zaton ɗan ƙasar Coast ne ya nuna ba shi ɗauki da cutar amma dai wato senegal ta ci gaba da ɗaukan muhimman matakai Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana ɗaukar matakin soke jam'iyyu 74 don rashin taɓuka abin kirki a zabukan da suka gabata na akalla samun kashi 25 na yawan ƙuri'u a jihohin Najeriya 36. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton. Hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana ɗaukar matakin soke jam'iyyu 74 don rashin tabuka abin kirki a zabukan da suka gabata na akalla samun kashi 25 yawan ƙuri'u a jiha ɗaya daga jihohin Najeriya 36 da ko akalla samun kujerar kansila. You will recall that prior to the 2019 general election, Nigeria had 91 political parties. One more party was registered by court order after the election. za ku tuna gabanin zaben 2019 Najeriya na da jam'iyyu 91 ne. Kotu ta yi wa jam'iyya ɗaya rajista bayan zaben wanda hakan ya sanya adadin jam'iyyun suka zama 92. Tsarin mulkin Najeriya ya ba wa kuma zaben hurumin kula da rajistar jam'iyyun da kuma soke rajistar su. In ji shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu a jawabin da ya gabatar a helkwatar hukumar da ke Abuja. Sakamakon soke jam'iyyun 74 yanzu Najeriya ta saurar da jam'iyyu 18 ne masu hurumin shiga zaɓe. kakakin hukumar zaben aliyu bello ya yi karin bayani idan jam'iyya ta kasa cin akalla wani kaso daga zaɓuɓɓukan tarayya ko na majalisar jiha ko akalla kujera ɗaya ta majalis ta wato matakin kansila a zaɓuɓɓukan ƙananan komi a nan ina magana akan irin zaɓukan da ita hukumar zaɓe take gabatarwa wadda a nan faɗin tarayya yadda ita hukumar zaɓe ta ƙasa da kanta take take gudanar da zaɓen ƙananan komi abin da ake kira ƙananan komi wato era councils idan jam'iyya bata ci ko ɗaya cikin waɗannan kashe-kashe ba ba to lallai bata cancanci ta ci gaba da zama kuma abin da doka ta tanada kenan kuma da shi aka yi aiki yanzu su waɗannan jam'iyyu da aka soke su menene makomarsu kenan shi kenan akwai wani abu da za su iya yi ne ko doka ta nuna su kan shi kenan sun zama tarihi irin matakin da aka musu rijista kuma suka zama jam'iyyu a baya an riga an rushe an rufe wannan babi din sai dai idan suna buƙatar sake zama jam'iyya sa iya sake neman sabuwar rajista kuma kuma zaɓe sai ta duba ta ga cancanta su akan sabon ka'idojin da aka shimfiɗa shin za su iya nema da sunayen da aka soke su da su ko kuma sai sun sauya suna ai in abu a manta ba a baya a tarayyar najeriya an taɓa yin jam'iyya mai sunan prp yanzu ma an sake saboda haka idan suna son sake rike wannan sunan su sai su dawo su bi ka'idojin da yanzu kuma aka shimfiɗa wa da za su cika kafin su zama sabuwar jam'iyyar da za a kira ta a cikin jam'iyyun da tarayyar najeriya za ta kira su jam'iyyu daga fito wannan labarin akwai mutane da suka ce ai ma da an maida jam'iyyun uku ma ko biyar ma wato sha takwas ɗin da aka bari ɗin ma sun yi yawa sosai ita kuma zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba dokoki take bi saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai ko ai kaɗan ko ai da yawa. Hukumar zaben ta sanar da cewa bana za ta gudanar da zaben gwamnan Ido a ranar goma ga watan Satumba sai kuma na Ondo a ranar goma ga watan Oktoba. da mai kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. talaka ka a kuri'ar gaida Nasiru Adamu El Hikaya biyo bayan kafa rundunar tsaro ta amotekum daga shiyar kudu maso yammacin najeriya su ma kungiyar 'yan kabilar kudancin kaduna waɗanda aka sani da su kafu sun ce za su kafa tasu hukumar tsaron wakiliyar murya amurka madina dauda ta aiko mana da cikakken rahoton kudu da arewa gabas da yamma labarin taɓarɓarewar tsaro na addabar al'umma da ke zaune a ƙananan hukumomi har sun fara yunkurin ɗaukan mataki na baya-bayan nan ma dai shine na kungiyar 'yan kudancin kaduna wanda ake kira sokafu da suka ce su ma za su kafa nasu hukumar tsaron kamar yadda jaridar daily trust ta wallafa shugaban kungiyar kananan kabilu na shiyar arewa mark amani ya ce yana goyon bayan wannan yunkuri babu yadda za a ce kasa tana zama boko haram ta zo ta haddaba kasan nan ga masu satan mutane a biya miliyoyin dollars ba ma naira ba ga masu satan shanu ga gaba daya kullum babu ranar duniyan da ba a kashe mutane a najeriya sannan waɗansu suna nunawa kamar najeriya ma tasu ne kawai wanda ba daidai ba ne idan har za mu fito mu gaiwa kanmu gaskiya ko shakka babu ni nake tabbatar maki babu wanda zai tunanin cewa zai nemi jami'an tsaro menene aikin sojoji menene aikin 'yan sanda menene aikin civil defense da sauransu amma tun da abin ya zama mun sa mugunta da munafanci a kasan nan wallahi duma abin da za yi maganar su kafo da suka yi ko shakka babu maganar su dutse ne. Ita ma Hajiya Aisha Shu'aibu Galma 'yar jihar Kaduna ce ga ra'ayinta a game da kafa kungiyar. wannan yunkuri da suka yi abu ne mai kyau kwarai da gaske saboda abubuwa sun taɓarɓare sun lalace yanzu wato a kaduna muna neman matakan tsaro da dama ba 'yan sanda kaɗai ba ba 'yan ƙato da gora ba ko ba komai saboda yaranmu matasa da sauransu domin abu ya taso mara kyau a koyaushe matanmu ne da yaranmu matasa mu ne muke shiga cikin wata rigingimu da ba mu iya fidda kanmu dole sai mun nemi taimako wannan kungiyar da suka fito suka kafa kungiya ne da na goyi baya a yi haka domin nima uwa ce nima mace ce so sun yi shi akan hanya kwarai da gaske ina munna da haka A can jihar Katsina kuma karamar hukumar kai ta ce ta fito da wani sabon salo na daban kamar yadda shugaban sashen mulki na karamar hukumar Aminu Muktar Bakori ya bayyana mani. Wannan kwamitoci sun kama hadda warwar kuma warwar din nan su magade su za su yi mana lidin mutum bakwai bakwai su wannan mutum bakwai bakwai din su ma za su dauki kuma mutum goma goma matasa wanda matasan nan masu jini a jika ne duk information da ake so za su rika nemo shi su gaya ma yan magade su kuma magade su gaya ma yan sanda kuma wannan matasan su za su zama kamar yan banga tunda muna da yan banga zanga amma sun yi kaɗan ne to za a haɗa da su kamar dokar da gwamna ya bada cewa babu hawa babar karfe bakwai zuwa karfe shida na safe to wannan matasan da wannan banga na ward za su tabbata an yi haka middin aka tsare din yadda ka hana yawo da babar nan in Allah da za mu samu sauki komai daga Allah yake amma insha Allah mun san Allah zai kawo mana waraka wannan abu majalisar dattawan Najeriya a yanzu haka ta naɗa kwamiti mai kunshe da mutum hamsin da shida da za su duba yiwuwar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul domin a samu a kafa hukumomin tsaro masu zaman kansu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Masu sauraro a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku a kan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na sanar da shirin takaita yawan layukan waya da 'yan ƙasar za su iya mallaka daga ɗaya zuwa uku. Shin kuna ganin wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro a ƙasar? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla mun samu kira daga jihar Yobe da wa muke magana. Ma mai cajin waya ba karwale duniya di. To muna jin ka menene ra'ayinka? Na'am ra'ayina kan maudu'in yau dai. Wannan takaita laifin nan ba zai kai abun da ba zai magance matsalar tsaro ba. Eh. Eh ni dai a ra'ayina ya kamata gwamnati ta tashi ta tsaya eh, ta nema mutane aiki yi to mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar niger da wa muke magana kuna tare da ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba muna jin ka ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka to gaskiya ne a ra'ayina da sauran 'yan najeriya wannan ba zai magance mana matsalar tsaro a najeriya ba domin saboda abin da yake akwai ainihin kwararru inda yake Allah hukunci sun kware a harkar tsaro sannan kuma bangaren kwamfuta din nan muna da kwararru wanda suke sune ga sun kware a bangaren kwamfuta babu abin da yake dacewa ya cancanta a kasar mu Najeriya arzikin da Allah ya hore a tsaya a gina kasar kowa a bashi haƙƙin shi bakin iya gwargwado a gina kasar so baka ganin idan eh. aka takaita kowa za a iya kamar waɗanda suke Um, satan mutane din nan za a iya amfani da na'ura a gano inda suke tunda an yi rajistan nambobi an takaita yawan layukan waya? eh to ai idan aka ci hakan zai yi wuto rajista da aka ba za ta amfani ba kenan ai su ainihin kamfanonin duk wanda yake kiran waya kamar da muke jin labari ko muke samu ai duk wanda kira sun san inda yake da inda yake kawai dai ba aikin ne ba za a yi ba ba za a magance wannan bangaren bane ba shine kawai To mun gode Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma sai kwanta gora da wa muke magana. Ina magana da injiniya mai gero makeri lulu kwanta gora jihar Niger. Muna jin ka injiniya me ra'ayinka? na wai a ce a tsaye da layi da ɗaya zuwa uku ya do wannan ba ta hishe mu ba maganin ba maganin tsaron za ta yi. Magana ga inda a ɗauki mataki ba a ɗauka ba. Ai haka za a yi to sai a ce wurin rijista kowa sai ya kawo aiki card na dan zama dan kasa sai ai mai rajista a san dan Najeriya da dan waje ai injiniya ai yanzu in za a yi layi ana kowa yana ba da shaidar kati ko na shi dan kasa ne kafin ya sai layi. To yanzu ana wallahi wallahi akwai layin da za a sai kaje akwai su masu sai da layin da rijista suke yi su ba mutum sai da layi. Wannan dan wannan ba a gane ko ni dan haka dai a canza lale a samu matasa a samu su harkar yi gwamnati tsare hakkokin bayan Allah don ana son zama lahiya amma magana wa a ɗauki mataki wajen wani layi wannan duk ba shi ke kawo tsaro Najeriya ba. To mun gode injiniya da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Yobe da wa muke magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana abubuwan zan kasuwar da maturu. To muna jin ka me ra'ayinka. To, ni dai ra'ayina gaskiya takaita layin nan ne a nawa nazari ba zai iya kawowa ba zai iya kawowa ci gaba a wannan tsaro ba. Kawai abin da ya kamata, ya kamata gwamnatin kasa ta Najeriya kamar yadda kowace gwamnati ta sa idanu a kasar ta ta ɗauki ma'aikata da na ciki da na waje suke fafatawa suke daidan kokarin su dangane da su kawo zaman lafiya a kasar su to mu ma Najeriya haka za mu koyi da waɗannan kasashen. sannan kuma jami'an tsaronmu da suke fafatawa ya kamata a sama musu kayan aiki ingantacce isasshe saboda wani lokacin rashin isasshen kayan aiki ma yana ɗanka musu cikas wannan shine ra'ayi na ku tashi lafiya suna na abubuwan zan kaso da mutum. To mun gode da wannan kira naka daga jihar Maiduguri da wa muke magana. Daga jihar Borno. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Maiduguri. Suna bukatar juwa daga Maiduguri. to muna jin ka me ra'ayinka eh, ni ina ga wannan da suka ce wai layi uku kan zai magance maganin tsaro duk ba mu fita ba ne ba ko layi goma ma ba zai layi ba zai magance maganin tsaron ba saboda kamfanonukan su ne suke da matsala ya kamata a ce ko da layi ɗaya mutum yake da shi yi magana su ba da information cewa ga inda yake To mun gode da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana. Hajiya barka dai da yammaci. Yawwa barka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Muna jin ka Murtala ne ra'ayinka. Hajiya to su wanda ya kawo wannan tsari ba za mu ce bai kokari ba amma gaskiya ni ban gan kima yin haka ba. mu muna tunanin su ce mana akwai wata na'ura da suka kawo wadda duk wanda ya buga waya ana ganin shi a wannan cikin na'uran duk inda ya tafi ana ganin shi shi ne kawai za mu ce su shigo da mu zamani amma har yanzu ina son gaya miki wani abubuwa da ake a kasar nan irin na da da wanda ko wasu kasashe afirka sun wuce wannan zamanin ana zamani ne na technology na ci gaba da komai ya ko layi ɗaya ne mutum zai ta'addanci ko da rabin layi ne ana ta'addanci da shi an kama mana mutum nan mun je har ofishin mtn sun ce ba za su ba mu information ba sai mun je kotu ya kamata ne a ce su gwamnatin su ce duk wanda ya je su ba su bayanan da aka sace musu mutum a ba su ba wani shamaki amma duk wannan ni ba fa wani nasara da za a yi da fatan dai Allah ya sa kawai mu dai Allah ba mu nasara mu kuma Allah ya tare mu gaba daya to amin ah, daga maiduguri da wa muke magana Assalamu alaikum da Haruna ne makaniki na zama Maiduguri. Muna jin ka Haruna makaniki. Na'am wato ni wannan takaita layi da aka ce za a yi nan ina ganin kamar gaskiya amfanin ta ne gwanda a samar ma matasa aikin yi ina ganin duk dai abin da zai kawo matsala. a huta lafiya. To mun gode Haruna makaniki da wannan kira naka daga jihar Bauchi da wa muke magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila Isfawa kasin ma da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. Muna jin ka Sama'ila me ra'ayinka? To alhamdulillah ra'ayin nan maganar layin wayan nan ba zai kawo karshen ta'addanci a Najeriya ba gaskiya abin da nake kira ga shugaba Muhammadu Buhari zai gane. Shugabanci da adalci kyautata ma jama'a adalci shugabanci shi zai kawo karshen wannan abu da kuma a dubi kasan halin take ciki a tsaya a fidda kuɗin ƙasan a roƙi Allah malaman zaure a tsaya a roƙi Allah da waɗanda suke daji da boko haram waɗanda suke cikin gwamnati a gane ubangiji Allah ya bayyana su ya bayyana gaskiya to shi zai kawo ƙarshen wannan abu da adalci shugabanci ne adalci sai magana Sama'ila a kasan madan karamar kumar ganjo jihar Bauchi. Mun gode Sama'ila daga jihar Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Imamu ne daga jihar Sokoto dutsen Asada. Muna jin kame ra'ayinka. To gaskiya kamar yadda shi minista ya fito da wannan tsari akwai hikimomi ciki amma kuma ana dukan jaki ne an bar taiki. Mm. Saboda abin da ke waruwa wannan ababuwan da ke yi duk kamfunan wayan su suka haɗa wannan abin yanzu abubuwa abu da suke gaban zaki je kasuwan kauye ki ga yadda ake tallan layin waya a titi a hanya kai tsaye za ka sai layin ka sa a waya kai abin da za ka yi da shi haka alhali kuma makotan kasashe mun ga ba samun layi baya da sauki ko ga ɗan ƙasa ba ne bako amma ana sakin layukan waya a kasuwa a titi a yi ma rijista kai tsaye ko layi ɗaya aka ce ka mallaka wani sai ya mallaki daidai har ba ya kawo To mun gode da wannan kira naka da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan yana ci karfe uku da minti hamsin da hudu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. matsayin kwallon kafa a najeriya rukunin kwararru ya cira sama daga mataki na 77 zuwa 55 a duniya kamar yadda sakamakon bayanan rahoton shekarar bara na kwallon professional league na najeriya ya tabbatar a yayin da nahiyar afirka najeriya tana matsayi na takwas a wannan rukunin a gasar kwallo na kakar bana kuwa a najeriya an samu ingantuwar tsari da kuma yadda ake gudanarwa musamman a fannin alkalanci kamar yadda wani mai ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa ya shaida mini. To sunana Halilu Muhammad Teli. Eh, nina kuma jami'in yada labaru na kungiyar kwallon kafa ta gombe united eh, to babu shakka idan ka duba a kakar kwallo ta bana an samu sausaye sosai kuma dole za a yaba wa hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta nufi karkashin LMC saboda gaskiya akwai ingantuwa musamman wurin alkalancin wasa idan ka duba da koya za inda mutum yana gida sai ya samu nasara amma gaskiya kakar kwallo ta bana akwai sauye-sauye domin idan muka duba kama a makon nan da ya gabata a fafata da an samu nasara waɗanda suka je har gida suka doke wa club club sun kai kusan hudu wanda suka samu nasara a waje da gida wanda gaskiya yawa kamar kaga kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta je har gida gidan sunshine star sunshine star yanzu tana cikin waɗanda suke tashi don ta zo ta sha wiki ma a nan gombe tana samu a waje amma an je an rike ta gida sai canja ras sannan kuma kungiyar kwallon kafa ta plateau united ita ma ta je ta yi tafiya ta je ta samu kunnan doki sannan akwai kungiyar kwallon kafa da dama waɗanda gaskiya sun taka muhimmiyar rawa kuma duka wannan bai bari sa nasara ba da irin kokarin da alƙalin wasa suke yi a fannin kwallon kafa na nahiyar turai kuwa real madrid ta yi cin kaca ne ma real zaragoza a fafatawar da suka yi a daren jiya laraba ta zura da kwallaye hudu ba ko daya a ragar zaragozan ita ma dai kungiyar liverpool ta lallasa west ham united da ci biyu ba ko daya a yayin da manchester united ta sami galaba a kan manchester city da ci daya mai ban haushi sai dai duk da nasarar united din hakan bai hana city din ba kaiwa ga gasar kashe a gasar cin kofin carabao sai dai kuma a halin da ake ciki a najeriya mahukuntar gasar premier ta janye takunkumin haramtawa magoya bayan nasarawa united zuwa kallon wasar da united din ke yi har na tsawon wasanni biyar a jere sabili ta da husuma tsakaninta da club din plateau united a garin lafiya a jihar nasarawa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matukan farin cikinsa da nasara da ya yi a yau alamis a shari'ar tsige shi yayin da kanun labaran jaridun kasar suka ce suke sanar da wanke shi kanin shi kuma yana cecekar masu kallamirinsa. sa'o'i bayan da ya nuna jaridar da ta bada labari a wannan labarin a wurin addu'ar ƙasa ta karin kumallo trump ya yi irin haka yayin da yake jawabi a fadar white house akan abin da ya kira bukin murdan wanke shi da majalisar dattawa ta yi a kan zarge-zarge guda biyu sai dai trump ya ci gaba da musunta aikata ba daidai ba. adadin mutanen da suka mutu sakamakon cutar coronavirus ya ci gaba da karuwa a yau alhamis yayin da rahotanni suka ce hukumomi na wuhan za su tattara waɗanda suka kamu da cutar a biranen da ke yankin jama'ai sun faɗa yau alhamis cewa mutane 563 suka kamu da suka mutu sakamakon coronavirus wanda ke tabbatar da ƙarin mutuwa 73 cikin wuni guda. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kwa su musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie da Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya.